maki tun da al'amin ya ɗaura idanunsa akan muwadda ta rasa samun kwanciyar hankali duk inda muwadda take yana gurin yana barkwanci da ƙannanta wanda kusan wannan abun na yi wa muwadda ta daɗi don duk mai son ƙannanta tana son shi uwa uba yadda yake girmama iyayenta tare da mutunta su tsaye take a kicin tana taya masu aiki ayyukan girki bisa umarnin mahaifiyarta domin ta koya don ta ga alamun ba wani girki ta iya ba ranta bai so shiga kicin din ba amma da yake tana shakkan mahaifiyarsa babu musu ta ware ta shiga cikinsu tana koyon nau'ikan abinci wani lokacin in ta takarkare tana girki har dariya abin yake ba wa hajiya hajara domin ganin bata saba ba dadi ma da kansa yake leka kicin don ya ci dariya ko yaya ya ga ta yi aiki sai ya ce ta taho ta huta wai ta gaji ba zai bari ta wahala ba don yar amana Ai haka za a tasa ta gaba da dariya. Shi kuwa al'amun bai san tana shiga kicin ba, sai ranar da safe ya shiga neman ruwan zafi. Sai ya ganta a cikin kicin ɗin tana suyar dankali. ‘Yan aiki guda biyu na zagaye da ita. Azumi na fere dankali yayin da ita kuma ta bawa take yayyanka faffan dankali tana miƙa mu wadda tana tsomawa cikin kwai tana soyawa. Abin ya yi matuƙar ba wa al'amin mamaki domin da gani ya san mu wadda ta ‘yar gata ce ta ƙarshe. Babu yadda za a yi a sa ta irin wannan aikin wahalar a gidansu. Yana shiga kicin duk ma'aikatan suka gaishe shi, sannan ita ma ta gaishe da shi. Daga nan ta ɗauke kanta ta ci gaba da aikin da take. Don daga inda take tsaye tana hango awwal da ya zauna rashe-rashe kamar wani babban mutum yana kallonta. Tun zuwan ta gidan babu abin da ke haɗa ta da al'amin, banda gaisuwa asali ma ko surutu yake da yaran gidan ba ta tsoma musu baki ciki. ballantana yanzu da awul ya yi kaka gidan ya kasa ya tsare wani lokacin har mamakin karfin halinsa take yadda yake da masifar miskilanci da girman kai da cin aji matukar ba da ita yake tare ba ba za ka taɓa jin motsin bakinsa ba shi yasa tun da ya zo gidan babu yaron da ke shiga shiryansa ko jiya da ana kallo amin falon din gidansu ilham da fa'iza suna surutu har ma da al'amin ya buga masa tsawa tare da cewa gaba ɗayan ku in ba ku rufe min baki ba ni da ku ne masu shigan surutun tsiya Taki suka yi tsit da yake suna masifar tsoronsa saboda tsare gida da kamewa lokacin da Mami ta kawo masa abinci iya amsa ya miƙa mata ya ce ta kai mata shi ma ya miƙe zai koma fat ɗin yayi a kuran iman ce ta yi ƙarfin halin ƙyalƙyalewa da dariya saboda ganin yadda ya ci magani kamar bai taɓa dariya ba ta ce haba ya yi bunayya wai me yasa sai ka yi ta wani cin magani kamar wani zagi ka saki ranka kawai mace kare kamar yadda yayin al'amin yake yi da mu yi mata banza ya nufi hanyar waje ta ci gaba da magana tana jin sa da wasa irin na abokan wasa kai kamshin abincin nan fa ya doki hanci na da yawa yaya in biyo ku mace tare ya jiyo da sauri kar ki kuskura in ba so kike in wurgo ki daga matattakalar bene ba yana fita daga falon saka kaure da ihu yayin da fa'iza ta bi bayansu da wani irin kallo da bata san manufar hakan ba ajiyar zuciya ta sauke tana sakar masa murmushi daga inda yake zaune yana aiko mata da harara ta san duk dan ya ga al'amin ne cikin kicin din ta sakar masa hararar wasa ita ma ta dubi yayi al'amin ta ce amiyayi kana buƙatar wani abu ne da daɗar muryar ta ce ta ratsa cikin kunnen al'amin da sauri ya jiyo suka duba juna amma sai ta yi saurin ɗauke idanunta saboda wani irin uwar hararar da bunayya ya banka mata yana gargaɗinta da idanunsa al'amin ya zuba mata ido sosai saboda maganar ta ta zo masa a bazata shi duk yadda yake expectin jin zazzakar muryarta yanzu da ya ji sai ya ji ya zarta hakan saboda ba wata doguwar magana suke yi ba shi yasa har lokacin bai gama tantance muryarta ba shi dai ya san tunda ya ji yana son ta ya san an jarrabi rayuwarsa Cikin rawar murya ya ce, "Am damar ruwan zafi nake so kofi ɗaya." Wadda ta ɗan juyo ta dubi MA tana sakar masa lallausar ta mai kashe zuciya. Sannan ta ce, "Oke, bari a dafa maka." Ta kai ganin ta ga flax ta jijjiga. Akwai ma a cikin flax bari ma na tsiyayo maka. girgiza mata kai kawai yayi yana murmushin jin daɗi bar shi kawai kanwa ta ci gaba da aikin ki gode sosai da kulawa na tsiyaya kar na tsaida ke tun da ya ce haka ba ta sake cewa komai ba al'amin ya tsiyayo ruwan zafin kaɗan ya fito daga kicin ita kuma ta ci gaba da aikinta daga inda take tsaye tana iya jiyo yadda yan ke sakin tsaki babu ƙauƙautawa tasowa ya yi isa bakin ƙofar kicin ɗin ya tsaya yana kallonta kamar zai cinye ta wannan shine ranar na farko da ya doshi inda hanyar kicin yake a iya tasowarsa ya ci gaba da tsayuwa shiru yana a gurin kallonta fuskarsa a ɗaure ba tare da yayi yunkurin yi mata magana ba gaba ɗaya sai ta ga ya sake mata ƙwarjini tsawon minti goma ya ga tana yarfa hannunta tare da hura wani bangaren da ta je daga mai take ya lura da ƙonewa ta yi sa take hura gurin idanunsa ya zaro kaɗan yana cizon gefen leaves ɗinsa kana ya ce ba dai ƙonewa kika yi ba garin neman suna ta saki ajiyar zuciya tana tsare sa da manyan idanunta ta ce a gurin wa kuma zan nemi suna mai ne dai ya fallasar min a ɗan yatsa amma ba na ji zai tashi don ba da yawa ba ne ya sake watsa mata kyawawan idanunsa wa ya fada miki idan an ƙone ta gurin ake yi muryar ta a raunane cike da shagwaba ta ce ni bar ni karka ƙara min wani zafin akan wanda nake ji ta ƙarasa maganar na hura hanci a take ya ba wa azumi mai aiki umarnin ta amshi aikin ta ƙarasa sannan ya dube ta yana jin raɗaɗin ƙonuwarsa da ta yi fiye da yadda take ji ki biyo ni in ga inda kika ƙone bata amsa ba har ya juya bayan tafiyar su azumi ta ce kai wannan yaro kamar wani sadauki akwai tsare gida azumi ta ce ana magana ai idan kina jin muskili shine wannan yaron ni fa har tsoro yake bani kin ga wadda kawo suyar na karasa don kada na je na yi laifi a gurinsa wadda ta ce don allah ku rabu da shi ni babu inda zan je tunda ba wani kunar kirki ba ne ku ne kuke jin tsoronsa amma ni san babu wannan tsoro Ni fa ban san in kone ba, banda na ji ya faɗa. Wadda ta ce dan kada na je zubawa. Shi ne man suyar ya fallaso min. Zafi ne ya ishe ni na rasa yadda zan yi sai na hau ta gurin da baki. Shi ma din ya ga ina hura gurin da baki ne shi yasa ya fahimta. Tabawa ta ce ai dole ya fahimta tun ɗazufa ya kasa ya tsare yana kallon yadda yake aikin. Ita kuwa azumi cewa ta yi gashi kowa ya gansa ya ga miskini sai dai zai yi tausayi. Wadda ta yi shiru bata sake magana ba, saboda ta san saboda ita ya zo ne ya gurin. Tana jin suka ci gaba da maganarsa, tana gama suyar dankalin ta bar masa sauran ta fito. Kafin ya dawo don ba ƙaramin aikinsa ba ne. Azumi ta ce kin ga wannan yaron ne har tausayin matar da za ta aure sa nake wallahi. Saboda irin waɗannan mutanen ba komai mata take musu ta burge su ba. Duba ki ga da ya zo gidan nan bai yarda ya ci abincin da muke dafawa ba sai na hajiya kawai yake ci ko na muwaddat. Ko fa'iza da take da tsafta baya cin abincinta dole ya ci na muwaddat ba ki ga al'amun ita santa yake ba. Kai haba bana tunanin haka ina ganin dai shakuwa ce kawai a tsakaninsu. Wallahi yana son ta. in dai baya son ta yaushe zai dinga ta a gindi-gindi duk inda take yana gurin ita kuma sai ta yi ta wani basarwa dubi yanzu kamar ba za ta je kiran da ya yi mata ba amma ta je ni a da na lura su na tsananin son juna amma ko ba yanzu ba ki rubuta ki ajiye wata rana hakan zai faru ke dai rabu da muskilin mutum in dai kika gan shi ki bar shi kawai ta karasa maganar tana sakin dariya ni ko kin ga muskilin mutum yana burge ni saboda an ce sun fi iya soyayya da kulawa da mace Tamara ta ce ba haka ba ne, shi dai aure dace ne idan ka dace shi kenan. Tamara ta ce to Allah ya sa mu dace. Azumi ta ce amin. Wadda na isa bangaren yayi akram ta ja ta tsaya tana dubansa, ganin yadda ya dago yana dubanta da kyawawan idanunsa yasa ta ji wani irin zarra a gaba ɗaya ila yawan jikinta. Don haka ta sunkuyar da kanta tana murmushi, alamun ta zo gare su yayi mata. ta soma takowa a hankali bai wuce saura taku biyu ta so gare sa ba cikin wani irin shauki ya fusgo ta ta faɗo saman faɗin ƙirjinsa ya matse ta kam a jikinsa ya shiga yawo da hannuwansa duka a jikinta da ƙyar ta ware idanunta tana kallon ma da yi mata kyakkyawan masauki a ƙirjinsa ta yi sauran lamshe idanunta saboda daddaɗin ƙamshin turarensa da ya bugi hancinta wadda baki san yadda kika yi tasiri a zuciyar awwal ba ko Tukunna ma, me a tsakaninki da wancan sakaran don na ga yana neman kawo rayuwa ta tsaiko. Wa kenan? Ta tambaye shi tana bude idanunta da suke alamshi. Ya kai bakin sa kan ɗinta yana yawo da harshen sa, sannan ya ce wancan agogotarin mana mai shegen surutun tsiya. Ya ƙarasa faɗin haka yana kamo lis ɗinta ya fara tsutsa kamar ya samu sweet tare da ci gaba da yawo da hannuwansa a sansar jikinta. ba ta yi ƙoƙarin dakatar da shi ba saboda zuwa lokacin ita ma tana son irin abin da yake mata fuskar ta ya haɗe sosai da nashi hancin sana gugan nata ƙwayar idanunsa na sarke cikin na juna suna fuskantar juna yana tsotsan lips ɗinta yana busa mata hutun numfashinsa ta janyo numfashi da ƙyar ta fesar tana sake lamshe idanunta shi kuma a hankali ya ci gaba da tsotsar bakinta sirrin shi ganin bakinta ya soma mata zafi ya sa ta soma ƙoƙarin ƙwace bakinta daga cikin nasa amma yi isakar mata bakin sai faman tsotsar harshenta da haƙoranta yake daga ta samu ta tattaro ƙarfi ta sanyawa jikinta ta fizge bakinta tana sauke numfashi wayyo allah baki na ciwo kamar za ta yi kuka ta faɗa tana dubansa numfashi ya fesar tare da furta wayyo allah Ina ƙoƙarin kamo ta zuwa jikinsa ta goce, ya tsira mata ido kawai yana kallon yadda jikinta ya mutu kamar yadda nashi ya yi. Bayan kamar sai kan goma ya kamo hannunta yana duba inda ta kone. ƙone. Miskilallen murmushi ya yi, wadda manya ba dai rakwanci ba. Ba ta ƙonuwa fa kika yi ba, kawai dai raki ne irin na yake sa kike ta faman hura gurin. Wannan ma kenan, ina ka kin ji wannan? Ya kamo hannunta zai ɗaura saman joystick ɗinsa da ke miƙe. ta yi saurin kwace hannunta ba na son abin da kake min meye na miki da ba kya so faɗa min sai na daina wannan abur tun ba ta kai haka ba kike mamma ta to meye yanzu kike gudun ta fi sabilillah ya karasa faɗar haka yana shafo kirjinta nan nauyar ce zuciya ta sauke ta ce yanzu da lokacin baya bane awwal yanzu na girma na fahimci illar yin hakan gare ni Shikenan na fahimta, kin amince da zarar mun koma Lagos mu nemi auren ki a gurin Abi. Ta shiru ta kasa cewa komai. Ki ce wani abu mana. Allah ne ya jefa wa zukatan mu soyayyar junanmu. Ta yi kun tsare sa da ido ta ce, Ni fa ban ce ina son ka ba, ban ce ina son ka so irin na aure ba fa. Ina dai son ka so na ‘yan uwantaka. You can't deny it, Mwatet. I know you love me so much. so ki daina wahalar da kanki da soyayyar mu za ki aure ni har ma ki haifa min 'ya'ya masu kama da ke duk duniya idan akwai wanda ya cancanci ki aura to Muhammad Awwal ne za ki aure ni ko da ba ki so na ni zan koyar da ke yadda za ki so ni ke koma me za ki yi sai dai ki amma Awwal shine mijin Aisha ne da yi maganar cikin ƙarfin hali da isa ya sa ta kasa daina dubansa Auwal daban yake a cikin maza, har ma da sauran mutane. Yadda yake gudanar da al'amuransa cike da isa daga dara sosai yake bata mamakin. Da sake dalmiyar da zuciya cikin kogin ƙaunarsa cikin zuciyarta. Take ta shiga maganar zuci. Anya ko ita ma ba za ta fito fili ta bayyana wa iyayensa abin da ke ranta ba. Auren Auwal da muradin mallakarsa take so a halin yanzu. Kina tunanin yadda zaki fito ki bayyana soyayya ta ga iyayenmu ko? ya yi mata tambayar yana tsare ta da idanunsa kar da damu duk awar zai ɗauki alhakin haka ni zan faɗa masa muna son juna ta miƙe tsaye ni dai babu ruwana kuma ban aike ka ba ta juya ta bar ɗakin ƙugun ya fi da kallo yana lasar lips ɗin shi shi kansa yakan rasa me yasa yake mata irin wannan zazzafar soyayya. shi da mata ke bi a london suna rububi a kansa wani lokacin ma har da faɗa bai taɓa tunanin sauraron sa ba amma dubi yadda ake garasa so masu saurari bari mu dakata anan nan sai shirinmu na gaba insha Allahu domin jin yadda za ta kasance